gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan guru haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin kuma masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na amsoshin akida sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi 22 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 28 ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandrina victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta shekara ta 1819 a birnin london sannan ta hau kan gidan sarautar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekara goma sha takwas a lokacin a duniya sannan kuma ta share shekaru 64 tana sarauta a cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka ta kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi wa mulkin mallaka bayan mutuwarta sarautar turawan ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai danta sarki edward na bakwai ya ɗare akan kujerar sarautar ingila masu wari kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekarar ta 1979 hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad ta kashe abu hassan salama wani jami'in kungiyar kwatar 'yancin falasinawa ta plo wanda shine kuma ya tsara yadda wasu falasinawa suka yi garkuwa da yahudawan isra'ila goma sha biyu a gasar wasan olympic a birnin munich na kasar jamus shekara ta 1972 wanda ya kai ga mutuwar su da kuma falasdinawa biyar bayan shekaru bakwai a rana irin ta yau wani bam wanda aka dana wata mota a kofar gidansa a birnin beirut na labanan ya tashi ya kuma yi sanadiyar mutuwarsa tare da wasu mutane guda hudu dukkaninsu iyalan gidansa bayan kuma shekaru biyu bayan ka aka gano wata bayahudiya ta jamus wadda take makwabtaka da shi cewa ita ce ta shirya lamarin bayan gano cewa tana iki ne tare da kungiyar leƙen asirin isra'ila musad masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan sunusi inuwanti ya fara da karanta labaran duniya Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa akwai yiwuwar kasarsa ta fice daga yarjejeniyar npt idan har kungiyar tarayyar turai ba ta gyara matsayinta ba shugaban kasar brazil ya sauke babban hafsan hafsoshin sojin kasar daga kan mukaminsa saboda barazanar da yake yi ga tsarin demokaradiyya al'ummar sudan ta bayyana cewa matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na shiga yaƙi a kasar yemen babban kuskure ne yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya ce akwai yiwuwar kasarsa ta fice daga yarjejeniyar NPT idan har kungiyar tarayyar Turai ba ta gyara matsayinta ba. A cikin wata sanarwa da ya fitar, ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Hussein Abdul Ilahiyon ya mayar da martani kan matakin da majalisar kungiyar tarayyar Turai ta ɗauka na fitar da daftarin kudurin sanya dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Yana mai bayyana cewa wannan matakin ganganci ne don haka akwai yiwuwar jamhuriyar musulunci ta iran ta fice daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta mpt matukar kungiyar tarayyar turai ba ta gyara matsayin ta ba ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma jaddada cewa idan har kasashen turai ba su ɗauki matakin gudanar da harkokinsu cikin matakan hankali ba to lalle martanin da iran za ta iya mayarwa yana da gauni shugaban kasar brazil ya sauke babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar daga kan mukaminsa saboda barazanar da yake yi ga tsarin demokuraɗiyya shafin yanar gizo na rundunar sojin brazil ya tabbatar da cewa shugaban kasar brazil lula da silva ya sauke general julio cesar de eruda daga kan mukamin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin brazil tare da mai gurbinsa da general thomas miguel ribeiro peiba wanda a baya shine shugaban rundunar sojin shiyar kudu maso gabashin kasar wannan mataki na shugaban kasar ta brazil yana zuwa ne sakamakon fargaba da barazana daga janar julio cesa ga tsarin demokradiyya bayan tarzomar da ta kunno kai a farkon wannan wata na janairu da magoya bayan tsohon shugaban kasar jair bolsonaro suka tayar a kasar kuma shugaba lula da silba ya yi furuci da cewa tabbas akwai wasu sojojin kasar da suka bari aka tayar da tarzomar al'ummar sudan ta bayyana cewa matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na shiga yaƙi kan kasar yemen babban kuskure ne ƙididdiga tana nuni da cewa al'ummar sudan tana ɗaukan cewa ɗaya daga cikin manyan kurakuran da ambararren shugaban ƙasar umar hassan albashir ya aikata a lokacin mulkinsa akwai amincewa da buƙatar shiga cikin ƙawancen rundunar soji da masarautar saudiya ta kafa domin yaƙar al'ummar kasar yemen sannan kuma abdul fatah al-burhan shugaban shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnati rikon kwaryar kasar da mataimakinsa muhammad hamdan da kalu hamidati suka ci gaba da tafiya kan wannan kuskuren da bayi da bambanci da ayyukan wuce gona da iri kan wata kasa a halin yanzu haka dai akwai wasu hafsoshin soja talatin a rundunar sojin sudan da wasu ƙananan sojoji da matsagaita ɗari uku da aka tura yaƙi ƙasar ta yemen da suka shigar da ƙara a gaban kotunan sudan suna neman haƙoƙinsu baya ga iyalan waɗanda aka halaka a ƙasar ta yemen jami'an tsaron burkina faso sun kubutar da mata da ƙananan yara 66 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su bayan da wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne suka yi garkuwa da wasu mata da ƙananan yara da yawansu ya kai 66 a makon da ya gabata a shiyar arewacin ƙasar burkina faso jami'an tsaron ƙasar sun samu nasarar kwato su kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya habarto a wata satar jama'a da ba a taɓa ganin irin ta ba a ƙasar burkina faso rahotanni sun bayyana cewa a ranakun sha biyu da sha uku ga watan janairu ne wasu mutane ɗauke da makamai suka kama mata da 'ya'yayensu da yawansu ya kai 66 lokacin da suke ɗiban 'ya'yan itace da ganye a wajen wasu ƙauyuka biyu a gundumar arbinda da ke lardin som a ƙasar burkina faso da ke yankin sahel bayan kwanaki biyu da nutsewar yaro a cikin wani kogi a kasar indonesia wani kada ya dawo da gawar yaron ga iyalansa kafafen yada labaran kasar indonesia sun watsa labarin wani lamari mai ban al'ajabi suna cewa wani kada ya fito da gawar wani yaro dan shekaru hudu a duniya da ya nutse a kogi tsawon kwanaki biyu tare da kai gawar ga iyalan yaron an bayyana cewa yaron ya bace ne kwanaki biyu da suka gabata a lokacin da yake ninkaya a kogin lardin mahakam ɗaya daga cikin manyan koguna da suke lardin kalimantan ta gabashi a tsibirin borneo kuma mazauna yankin sun tabbatar da cewa wannan kada a koda yaushe yana ratsawa a yankin da dangin yaron mai suna muhammad ziyad wijaya dan shekaru hudu a duniya suke da zama ƙarshen labarun duniyan kenan. To ake da sunusi inuwa wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali ko kuma suke kan faruwa a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai haska fitilar ne game da yadda dangantaka tsakanin burkina faso da kuma faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka ke ƙara tsami na baya-bayan nan shine wanda gwamnatin sojin burkina faso ta buƙaci sojin faransar da aka girki a ƙasar da su tattara nasu ina su su bar ƙasar Hassan barka nake maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. marilla dangantaka tsakanin burkina faso da kuma faransa na ƙara tsami lamarin da ya ƙara fido wannan a fili shine matakin da aka rawaito na cewa gwamnatin sojan burkina faso ta buƙaci sojin faransa da ke girke a ƙasar da su tattara nasu ina su su bar ƙasar kafar yada labaran ƙasar ta ce gwamnati ta sanar da soke yarjejeniyar da ta kulla da su wadda ta ba su damar zama a ƙasar kuma tana so su fice da ƙasar nan da wata guda ko da yake har lokacin gabatar da wannan shirin babu wani bayani a hukumance daga hukumomin kasashen biyu amma 'yan kasar da dama na zargin rundunar ta musamman mai sojin da yawan su ya kai 400 daga zata baka komai wurin dakile ayyukan masu tada kayar baya a kasar wanda kuma shine makasudin girke su ko a ranar juma'a da ta gabata sai da aka gudanar da boron kin jinin faransa inda wasu ke kiran kamfanin tsaro na sojin hayar rasha na wagner da ya taimaka wajen ceto kasar sai dai gwamnati a paris ta ce ba za ta daina taimaka wa burkina faso ba wurin wannan yaƙi duk da kin jinin da ake mata a kasar wata majiya a kusa da gwamnatin burkina faso ta shaida wa kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar cewa matakin ba wai na hulɗa da faransa ne ba ya shafi kawai hulɗar soji da ke tsakanin ɓangarorin biyu da ke tsakanin kasashen biyu faransa wacce ta yi wa burkina faso mulkin mallaka an shafe watanni da ake nuna kin jininta a wannan ƙasa da ke yankin sahel a yammacin afirka yan burkina faso da dama ne dai ke bukatar dakarun na faransa da su bar ƙasar a makon da ya gabata hukuman paris sun tura sakataren gwamnatin ƙasar domin ya gane da shugaban rukun kwarai soji na burkina faso kafin matakin na baya-bayan nan faransar ta ce ba wani tilastawar da take kuma a shirye take domin shirya makoma mai kyau tare haka kuma ba wani karfin da take son nunawa a burkina faso dama dai kafin hakan mahukuntan na wagadugu sun nemi faransar ta janye jakadanta daga kasar gwamnatin mulkin sojin ta burkina faso ta bukaci faransa ta janye jakadanta luke aldad daga kasar a daidai lokacin da jinin faransa ke ci gaba da bazuwa a kasar da ke afirka ta yamma wacce ke kokarin kara karfin dangantaka da kasar rasha mai magana da yawon burkina faso jan emmanuel uedrago ya tabbatar wa da kamfanin lancin labarai na associated press wannan mataki sai dai ya kaucewa yin karin bayani akan lamarin ofishin jakadancin faransa da ke wagadugu ya ce ya samu kofin takardar da aka aike masa da wannan bukata amma bai wani karin haske ba matakin ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin na burkina faso suka bukaci babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan agaji barbara manzi da ta bar ƙasar bayan da suka zarge ta da kambama halin tsaro a ƙasar dangantaka tsakanin fari da wagadugu na kara taɓarɓarewa tun bayan juyin mulkin ranar 30 ga watan satumban bara wanda ya kawo kaftan ibrahim traore kan madafin iko bayan kifar da mulkin laftana kanar paul hadi santiago damiba wanda shi ma ya karbi mulki da tsinin bindiga a ranar 24 ga watan janairun shekarar 2022 da ta gabata tun lokacin kuma zanga-zangar kin jinin faransa ke karuwa a kasar inda ko a ranar 2 ga watan oktoba ɗaruruwan masu zanga-zanga suka nemi faransa ta fice daga kasar sai kuma a ranar 18 ga watan nuwamba a matsayin mai da martani ministan tsaron faransa sebastien lecornu ya yi farcin cewa paris ba ta kauda yiwuwar janye dakarunta na musamman da ke jibge a kasar ta burkina faso ba a watan nuwamba na shekarar da ta gabata shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da kawo karshen ayyukan rundunar barkan ta kasar a yankin sahel na nahiyar afirka a hukumance shugaban macron wanda ya bayar da sanarwar a toulon da ke gabashin faransa ya ce kasar ba ta da niyyar girke dakarunta ba tare da kayyade lokaci ba sai dai ya kara da cewa taimakon soji daga faransa zuwa ga kasashen afirka a yankin sahel zai ci gaba amma ta wata sabuwar siga tun cikin shekarar 2014 ne faransa ta girke dakaru dubu biyar da ɗari a ƙasashe biyar na yankin sahel waɗanda suka hada da burkina faso da chari da mali da mauritania da kuma nijar ƙarƙashin shirin mai taken barkan manufar shirin ita ce taimakawa kasashen biyar tabbatar da ikon kan yankunan su da kare yankin daga zama mafakar ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi faransa za ta tattauna da abokan hulɗa ta nahiyar afirka kan yadda taimakon na ayyukan soji za su kasance da kuma sansanonin tawagarta da ke yankin sahel da yammacin afirka a watan fabrairun shekarar 2020 ma macron ya sanar cewa janyewar dakarun faransa daga mali zai dauki watanni hudu zuwa shida kuma akwai sojojin kasar kimanin 2,500 zuwa 3,000 a kasar ta mali ya kuma nana ta muhimmiyar rawa da faransa da turai suka taka wajen yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka yana mai cewa faransa za ta ci gaba da yaƙi a ƙasashen da ke makwabtaka da yankin sahel kamar na gabar tekun gini da kuma niger irin wannan takaddamar dai da take faruwa tsakanin burkina faso da kuma faransa ita ce dai ta faru a watannin da suka gabata a tsakanin mali da kuma faransar wacce ta yi mata mulkin mallaka hakan dai ya samo asali ne tun bayan da rahotanni suka ambato cewa hukumomin sojin mali na yankurin kulla alaka da wani kamfanin sojojin haya na rasha domin taimaka musu yakar ayyukan ta'addanci mali dai na zargin kasar faransa da juya mata baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci batun da kasar faransa ke ci gaba da masantawa to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da menjo ya hayashin mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya da farko wace rawa ce a matsayinka na masana harkokin tsaro kake ganin faransa ta taka a kasar mali to da farko dai za a iya cewa kasar faransa da kawayenta sun taka rawa ne musamman na abin da ya shafi taimakawa su sojojin kasar mali da abin da ya shafi makamai da horo da kuma karfin soja wurin magance da abin da ya shafi tsaro na wannan kasa kuma daidai gwargwado ko babu komai za a iya cewa sun taka rawar da za su iya taka daidai gwargwado kuma musamman dai dama duk kasashen eh, da irin wannan tura suka je suna da su muradai nasu da suke karewa wanda ta karkashin kasa ba lallai ne jama'a su sani ba kuma shine muhimmin abin da yake kai su za su fake da nuna kauna ne ga wannan kasa saboda kila ko suna da hannu wurin renanta ko zama abin da ta zama har ta samu ɗaucinta daga ƙarshe ba za su so su fice haka nan su saka kawo wata ƙasa wadda ba ta da nasaba da wannan renan ƙasar su zo su mallake irin abin da suke gani suna ribatuwa da shi ba ni ina gani kawai wani abu ne dama kamar yadda duniya ta sani cewa sukan kai sojojin surare ne saboda yan su nasu su su kasar mali su suka san me ke damun su cikin gida sun san za su iya magance shi sun san in ma kawance suke nema na wasu kasashen duniya sun fi gane irin kasar da ta fi dacewa su bari ta shigo kasar su ta ci gaba da taimaka musu saboda haka ina gani ba wani abu mali za ta rasa ba kasancewa sun fita illa ita kanta faransa ce za ta damu da wasu abubuwan da za ta rashi musamman ganin yadda aka yi tafiya irin mai tsawo can baya ana tare kuma ana moran juna yanzu daga karshe a ce ta rasa waɗansu abubuwa da yawa musamman kaga ana magana nan kasar mali suna cewa za su daina mayin amfani da harshen faransanci za su koma yin amfani da harshen cikin gida wannan kuma ba ne ga kasar faransa don tana ji tana gani duk wayansu abubuwa da yake faruwa wanda yake nata ne take koyarwa da kuma harshen ta ake yin su a na kasa ta mali yanzu duk zai kauke na sai dai ya zama tarihi to kamar za iya cewa boran kinshinin sojojin faransa ya cimma nasara kenan bore da aka yi na kin jini wannan kasar faransa ya kawo nasara ya ci nasara kenan tun da gashi a yau da kansu suna cewa suna gani ficewarsu din shine yafi kuma ko babu komi 'yan kasa za su yi alfahari da wannan daga cikin irin abubuwan da 'yan kasa yanzu za su karu da shi shine za su zama to kamar masu cin gashin kansu yanzu ne za su tabbatar da lalle su kasa ce mai ɗiyoci wadda za ta yi komi da al'amarinta ta samu duk abin da take so daga kasashen duniya ba kamar a yanayi na baya ba musamman ko abin da ya shafi cinikayyar makamai ko hulɗar soji da wa'yansu abubuwa ya takaita ne mafi yawa akan sai yadda faransa take so za a yi ko makamai ne za a siya ko yansu abubuwa na ci gaban kasa ne sai yadda ita kasar faransa din ta tsara musu to amma yanzu ne za su fara moran lalle cewa su ma kasa ce mai ɗiyauci wadda yake sai inda ta so ta sa gabanta. To masu sauraro ya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a huta lafiya. thank you Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullah a BOH Hausa barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin goshin lafiya. A sunana Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. A bazan manta manta jagoran wannan shirin ba Hassan Barka akwai aboki na Kadura Diga ga dan Fulani Wurji akwai Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau akwai ilyas Ilyasu Gulawa akwai murtala da su kaga dama mu'awul musa musawa akwai baban gida buba fajewa ta kai a shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai lawan sade daura akwai ogana nasir shehu nusari akwai aliko auta kafin telwa da ke barkin ladi a jihar plateau idan na tsallaka jamhuriyar nijar ba zan manta da alkasin da ke agadas ba akwai isu mudattai da magaran akwai sunusi mudattai da magaran akwai tsoho mai albarka isa abubakar shugaba shugaban kungiyar zaɓe sanka ila hakimi na ƙasar Nijar akwai malama Ramatu Isiyaka babban birnin Yamai da yaran nata Halimatu Sadiya da Suraya Hamadu akwai Halimatu Sadiya a jamhuriyar Nijar ina gaida dukkan daukacin yan kwamitin amintattu wato na masu sauraron rediyon BOH sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari da ke jihar Bauchi a Najeriya. Sunana Ahmed Ladan Girkau a shugaban kungiyar murya talaka so ina son isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo musamman mai gabatar da wannan shiri na wannan gidan rediyo Tehran. Alhakikanin gaskiya ina son ku bani dama da yake na daɗe kwarai ban isa da sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman a ƙasarmu Najeriya da kuma kasar waje. Na farko dai akwai haɗabe mai kwamfuta akwai garba buroka mai hoto gumi dan asabe mai fata ya wuri malam ango malaman makaranta ya wuri a haɗabe mai kwamfuta mai yama da dukkan sauran masu sauraron wannan gidan rediyo da shi duti announcer ko in ce mai gabatarwa shi ma kansa ina gaida shi shiya na gode ahmed ladan girkau a tashi lahiya assalamu alaikum biya hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke bamu dama wurin mu tofa albarkacin bakin mu ga shirye na karshen mako da farko ina gaida kai kanka shugaba uban tafiya jima na sai gaskiya cewa da hassan barka a gaida mun na hamisu mai dan kuka rabu mai aski akwai siraji letoro murtala mt akwai abdulaziz prezi akwai hassan alhaji Umar. akwai hussein star kwalliya akwai alkasim baba akwai abba alhaji abba Makiyayi, akwai Inusa Makiyayi Geza Mai Lalle, akwai Kabiru Sula Usman, akwai Kabiru Kadamari, ina gaida Umar Taku garin Kadamari, akwai Ɗahiru Jega da dukkan 'yan cikin gidan mai tara albarka. Mai magana mamman Salisu sau ake kiran shi man Taxi Motor Tribune Official daga dabagar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami Tuareg da magana da farko a gaida mini sunu su madattai isu madattai a gaida mini baba ya gambo tumniya a gaida mini idi koriya mana mai rami tuwarak a gaida mana asir garin cdcd a gaida mani baba lefe a gaida mana lawal dan da aguwa mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magaram a tashi lafiya ina gaida kai kan kasan barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa jamhuriyar musulunci tehran za mu gaida yan uwa da amina arziki da farko na gaida shugaban wannan shiri hassan barka yana gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso yana gaida abokina zakiru mazaunin kasar burkina faso yana gaida abokina a shafi'u lawai goje jamhuriyar nijar gida yana gaida abokina abbas mazaunin kasar togo yana gaida ayuba malam garba mazaunin kasar kasar mali yana gaida abokina harashi mazaunin kasar burkina faso yana gaida abokina salisu abu mazaunin kasar gambia ina gaida abuta muhammadu mazaunin kasar afirkos ina gaida kanina rabu'u isa mazaunin kasar afirkos ina gaida yayana malam nasiru mazauni kasar afirkos mai magana sa'adu isa jamhuriyar nizar jihar tawa lawai cediya mazaunin kasar gambia na gode biyu hausa ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio tairan mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka da babban abokina Ibrahima Haruna ingilawa mai anguwa mazauni a ƙasar Kamaru da haɗabi mai kwamfuta da isu suleiman madattai sanusi madattai duka a jihar damagaram da tasu anguwar tudu da dukkanin masu sauraron mu kuma ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a najeriya eh, ina gaida dukkanin yan uwa waɗanda suke cikin gidan nan daga lamba ta farko zuwa ƙarshe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. radio iran radio na albarka ina fatan kuna lafiya lau ina lami lahiya eh daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga mai daga farko ina gaida Hassan Barka ina maka fata alheri ina gaida ka tsawo mai albarka ina fatan kai ma kana lahiya lokacin sallar juma'a lahiya sani si madattai ina fatan kana lahiya lo Hamidin Iliya Hamidin kai ma ina gaida ka Muhammadu Dan Bare Bari kai ma ina gaida ka Shi Tayar Agadas kai ma ina gaishe ka eh, duk wanda ya ji wannan gaisuwa mai albarka Radio Iran ni ne Alhaji Amman Tari daga nan mai wanda bai ji na ambaci sunan shi ba kowa da kowa ina gaida shi ina gaida kowa da sunan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku radio biho mai albarka mai magana yi su mai gyaran waya salula ne cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mashirin shirin asan barka ina gaida asan alhaji umar ina gaida isiye takwas wanda ke garin kwatano ina gaida bashir adugulle wanda ke kwatano ina gaida abdi krimo a tashar da magaran ina gaida nura mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran waya salula a tashar da magaran ina gaida mutari mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida yabi mai kayan kwali a tashar da magaran ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida malam shehu club da magaran ina kwana daga karshe ina gaida asan alhaji umar a tashi lafiya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatuhu radio taron mulai musulunci suna na shugaba iliya mai karki da shayi kin daura a najeriya da ke yawa karshen mako ne kuna ba mu dama mu gaida uwa da amunan arziki da damar haka ina da takwara na Agajas kai eh, ba zan manta da tsoho mai albarka ba da Kajori dan Fulanin Wardi akwai Ibrahim ɗan Fulani a yari akwai Isu Matatte Sunusu Matatte Alara Matsatsawa Shanya wanda yake da magaran ba zan manta da eh, Mamman Shehu Shehu da Garni nan rankon hawa juji da magaran akwai kanina Musa mai shayi da wace a da magaran ba zan manta da alhaji gali taylor matasa kun tare ilalla ba zan manta da ibrahim jirawa akwai letoro wanda yake nan da magaran muzi mai adaidaita sahu ne wanda yake nan da magaran akwai eh, yahaya danno azare akwai yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai shugaba aman dumburin gamba wanda yake magarya akwai eh, kabiru wala sile wanda yake bakin taransa ya eh, kayan gini ne da fatan kowa na cikin koshin lafiya da duk wanda yake sunan shi na kama da ban kama ba to ina kowa fatan alkhairi to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa ai ƙarshen mako lafiya. To karra a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kissoshin rayuwa. Shirin nan da cin sa mai kamo kissoshi da suka zo a cikin Alkur'ani mai girma. Da ma wasu tafai kamar irin littafin nan na da sanin rasto wato kissoshi na gaskiya. Inayatullahi Shahid Mutahari ko kuma littafin Masnawi na Maulana Jaluddin Ar-Rumi. A lokaci guda kuma shirin namu yana taɓo muku wasu bautuwa da suka shafi matasa da fatan masu kasance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma shirin namu zai ci gaba kamar yadda muka saba. Kamar yadda muka ambata a sama, shirin namu zai rika taɓo muku bayanai game da abin da ya shafi matasa da kuma irin rawar da suke takawa wajen gina al'umma. ganin cewa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma a fili yake cewa babu wata al'umma da za ta ci gaba matukar ta yi watsi da al'amuran da ya shafi matasa akan haka ne muka tuntubi matasa da yake lamarin ya shafe su ne kai tsaye domin jin ta bakinsu ganin cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi to kada na cika ku da surutu bari na haɗa ku da siraji abdullahi wani matashi a jihar katsinan dukko domin jin ta bakinsa inda na tambaye shi cewa ko menene ra'ayinka game da irin gudunmuwar da matasa suke takawa wajen gina al'umma ganin cewa su ne ƙashin bayanta sai ka da baki ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tabbas wannan magana haka take matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Idan ka ji ko kuma in ce a yaushe ka ji an faɗi kalmar matashi ana alakanta ta zuwa ga rukunan mutanen da ke kan shekarun ƙarfi yawanci daga shekara sha takwas zuwa arba'in matasa sannan kuma matasa suna da rawar za su taka a rayuwarsu su ne ma suke da wuƙa da nama ganin rayuwar al'umma ta inganta ko akasin haka bai halatta ita kanta al'umma su ne ƙashin bayanta idan suna da tsari har irin na ƙashin baya ga al'umma gaba ɗaya ina kuma ga nasu su kansu matasan A shi matasa kaga kawo su ne gishirin miyar rayuwa babbar rawar da matashi zai taka ita ce ya yi amfani da wannan dama ta samartakar da allah ya bashi idan na ce amfani da damar samartaka ina nufin morar lokaci da ƙarfi da take kunshe da shi matasa suna, suna samun lokaci fiye da tsofaffi ko manya saboda akwai ƙarancin ɗawainiya a kansu sannan suna da ƙarfi na jiki da sauran rukuni na al'umma idan ka haɗa wannan abubuwa biyu lokaci da ƙarfi to su ne manyan abubuwan da matashi ke da su domin ya mori rayuwarsa matashi zai iya rayuwarsa kamar haka karatu kasuwa ko noma wannan shi ne kaɗan daga ciki abubuwan da matashi zai iya yi domin ya gina al'umma kamar yadda na faɗa akan cewa matashi yana da lokacin da zai yi noma karatu ko kasuwanci kamar wannan lokaci da muke a cikin shi idan za ka yi la'akari da shi sosai za ka ga idan mahaifi ya manyanta zai aje komi da komi nashi idan allah ya ba shi zuri'a sun girma musamman ma maza wanda a kansu ne kai mun magana wato matasa za ga duk wata ɗawainiya tashi sun koma kan 'ya'yan nashi to tabbas wannan magana da aka ce matasa su ne ƙashin bayan al'umma tabbas wannan magana haka take babu wani ja da baya a cikinta. Wasu na ganin rashin sanya matasa a cikin harkokin al'umma da ma na mulki suna da cin abubuwan da suke kawo cikas a rayuwar al'umma musamman ma wurin samun ci gaba da ma ɓangarori daban-daban. Ko me zaka ce game da wannan? to kamar yadda na faɗi tambaya ta farko ita ma zan ƙara maimaita a kan cewa wannan tambaya ta biyu tabbas haka take rashin sa matasa a cikin harkar siyasa a ƙasa yana kawo cikas misali an zo a cikin ƙasa an kawo wanda ya kai shekara 60 70 an ba shi mulki to kaga kuwa akwai bambanci tsakanin shi mai shekara 60 da shi wannan matashi wanda yake da shekara 18 zuwa 40 akwai bambancin shekaru duk da shi wannan mai shekara 60 ya girmi wannan matashin to amma kuma akwai karancin tunani me yasa na ce akwai karancin tunani akan wannan lamari saboda shi matashi a lokacin yana gane ƙuruciyayya a lokacin baya da wani burin da ya wuce idan ya samu shin ta wace hanya ne zai bi domin dan uwan ya matashi ya samu ka san a wannan yanayin da muke cikiwa matashi musamman idan ya san ciwon kanshi abin na kona mashi rai yana ci mai tuwa kwarya ya ga dan uwan ya matashi yana zaman banza kamar yadda ka ce cigas a cikin siyasa tabbas rashin sa matasa a cikin siyasa yana kawo cikas saboda a lokacin matashi yana da damar da zai iya fita wuri ya je a gwagwarmaya da shi ya je ya gaya duniya ke tahiya ya al'amuran rayuwa na tahiya matashi zai iya tafiya ƙasa yana iya tafiya kilomita goma a ƙasa domin ya je ya zazzagaya ya ga shin ya al'umma shi ke rayuwa a ciki wanda yake mulka saɓanin shi wannan tsoho da aka zaɓa mai shekaru da yawa sannan kuma shi matashi ya kasance wani ginshiki wani sutura ga al'umma domin ko a lokacin da yana matashin ya yana so ya ga a koda yaushe an ce ko da ma a ko da ma ba a dinga ya yana kaza ba a'a to zai dinga jin daɗi a ce yau gashi yana matashin ya samu wadatar da zai wadata yan uwan shi domin idan za a yi lura sosai a yanzu wannan siyasa da muke ciki musamman ma a wannan lokacin zaka ga su kansu 'yan siyasai suna tahiya ne suna yin siyasar su ne tare da matasa saboda sun san idan babu matasan ba za su samu abin da suke bukata ba misali matashi shi ne yake da karfin da zai hito da adda ko wani makami makamancin haka ya yi yaƙi domin ɗan siyasa ya ce amma shi ɗan siyasan yana zaune a cikin gidan ya zanne saboda mai karfin ya ƙare matashi a lokacin shi yake da karfin da zai hita ya je ya yaƙin neman zaɓe domin wani ya ci to kaga kau a waye gari a ce yau shi wannan mai ɗauka makami ya ya yaƙi domin wani ya ci zaɓe kaga kuwa a waye gari a ce yau shi ne akan kujerai shi zai hito ya nemo makan ya zaɓe kaga kau ai jajircewa tashi sai ta yi haka amma ba wai jajircewa ɗaukan makami ba saboda dole sai da matasa za a yi siyasa idan babu su siyasa ba za ta yi ba. To ma saurare laifin daɗi karewa da yake lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin bakonmu na wannan makon a cikin shirin Siraju Abdullahi wani matashi da ke jihar Katsina Dukko a tarayyar Najeriya. ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da kuke turo mana da tambayoyi waɗanda suka shafi aƙida mu kuma cikin yarda Allah mu yi bincike mu kawo muka amsoshin da suka dace da wannan tambaya kamar yadda masu sauraro suka sani ne waɗanda suke bin wannan shiri cewa mun daɗe muna amsa wata tambaya wadda ɗaya daga cikin ku masu sauraro ka turo dangane da sanin wasu al'amura dangane da aƙidar 'yan shi'a a bisa abin da ya shafi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam inda shi wannan mai tambaya ya yi tambayoyi akan cewa menene hakikatan game da abin da ake cewa 'yan shi'a suna zagin sahabbai shin abin gaskiya ne wannan yana daga cikin aƙidar shi'a cewa suna zagin sahabai har ma da mata yan annabi ko kuma ba haka ba ne idan kuma ba haka ba ne to me yasa ake ta tuhumar su ake yin maganganu a kansu cewa ba sa son sahaban annabi kuma suna zagin su to kamar yadda kuka sani ne masu sauraro mun daɗe muna amsa wannan tambaya zan iya cewa tun kafin watan azumin nan da ya gabata muke amsa wannan tambaya har ko da kire da azumi ya zo mun ajiye shirin ma gaba ɗayansa ba mu yi shi ba saboda shirye-shiryenmu na tafsiri da muka gabatar to amma dai bayan yanzu bayan wannan azumin ma mun ci gaba da amsa tambayoyi wannan tambaya da wannan bawan Allah ya yi kuma har zuwa shirinmu da ya gabata satin da ya wuce mun ƙaro bayanai mun kutsa cikin al'amura mun fito da abun yadda yake insha Allahu ga duk wanda ya saurare mu da ainihin basira da buɗaɗɗiyar zuciya to fi ma labudda zai fahimci abubuwan da muka bayyana domin ba wani bayani da muka yi wanda ba mu kawo dalilai daga ko dai alkur'ani mai girma ko kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma hadisan a'immatu alibaitu alaihi sallam, ko kuma maganganun su kansu sahabban a tsakaninsu da dai sauran abin da yake da alaka da wannan bangare saboda haka mun rufe wannan ainihin eh, tambaya da kuma amsar da shi bawan allah yake so mu gabatar tun a wancan shiri da ya gabata na satin da ya wuce muka rufe wannan chapter din cewa to lallai 'yan shi'a a dunkule ba zagi suke wa sahabban annabi ba sallallahu alaihi wa sallam kuma mun yi wani tsokaci da ƙarshe cewa ba za mu ce duk wani ɗan shi'an da ke duniya haka yake yana bin aƙidar ta shi'a kamar inda take a littafi sau da kafa ba tunda dai a aƙidance tunda zancen aƙida muke a aƙidance babu wani guri a cikin littattafan shi'a da aka ce a zagi sahabbai babu ma wani guri da aka ce a cikin aƙidar shi'a a zagi wani mutum ma hasali shugaban shi'ancin baki ɗayansa na duniya ma baki ɗaya shine imamu ali alaihi salam ya hana mu zagi ba ma wai zagin sahabbai ba waɗanda suka zo suka rayu da rasulallah suka yi abubuwa da dama na taimakon addinin musulunci imamu ali ya hana mu zagin kowa ma la ta kunu sababin imamu ali yake cewa da mu baki daya kar ku kuskura ku kasance masu yawan zage-zage kar ku zagi kowa saboda haka babu wani dan shi'a da yake zagin sahabi amma kamar yadda na faɗa a aƙidance ba aƙidar shi'a ba bace a zage sahabi amma wannan bayana nufin ba za ka iya samun wani ɗan shi'a ya kaucewa aƙidar tasa ba maybe ya je ya zagi wancan sahabi ne ko ba sahabi ba ya zagi wancan sahabi ne ko ba sahabi ba wannan kuma wani abu ne a kan kan kansa na kaucewa da ya yi daga hanya ya je yana zage-zage to in wani ya je dan shi'a ya yi zagi kowa ya zaga ma ko sahabi ya zaga ko kuma wani ya zaga wannan alhakin yana wuyansa me yasa ya zagin mu dai ga shi na gaya mana imamu ali alayhi salam shugaban yan shi'an duniya baki daya ya hana mu zagi kuma babu a cikin aƙidar shi a gurin da aka ce a zagi wani balle kuma sahabin annabi ba wani abu a cikin aƙidar shi a na zagin sahabban nan saboda haka ina fata wannan wanda ya rubuto wannan tambayar to amsar da muka bayar ta gamshe shi sannan ya yi amfani da abin da muka kafa dalili da kuma bayanan da malaman shi'a suka yi da abin da yake rubuce a cikin littattafan shi'a kada ya kasance da ma duk masu sauraro ma ba wai shi kadai mai tambayar ba duk masu sauraro kada ku kasance waɗanda ga gaskiya an muku bayaninta an gaya muku amma saboda waɗansu suna nan wannan bayanin wannan baɗala ɗin wannan abun fasadin da suke yadawa tsakanin musulmi so suke su musulmi a kowane lokaci suna yin gware suna zagin juna suna fada da juna suna zubar da jinin juna su suke yada wannan bayanin a cikin al'umma yan shi'a suna zagin sahabai yan shi'a suna zagin matan annabi yan shi'a kaza yan shi'a kaza duk waɗannan ƙazafofin da suke yi duk waɗannan bayanan da suke yi ya kamata duk wanda yake da wani abu na hakika a bisa doron nassi da kuma aƙida wacce take tabbatacciya a cikin addinin musulunci to ya duba littattafan shi'a ya duba littattafan shi'a ya gani abin da wannan ɗan izalan ko wannan basalafe yake yadawa na baɗala duk abin da suke faɗa abu ne wanda yake tabbatacce ko kuma ba haka ba ne ba wai haka kurin mutum don kurin an yi magana sai ka zo kana cewa eh dan shi'a ina zagin sahabi dan dan shi'a yana kaza to kamar yadda na faɗa ne a wancan shirin da ya gabata in an samu dan a kan kansa ya zagi wani ba ma sahabi ba kowa ma waye ya zaga to wannan wani abu ne a wuyansa tsakaninsa da Allah Allah ne ya san yadda zai da shi amma ba aqidar a bace ba aqidar a bace a zagi kowa wannan ina maimaitawa imamu ali shugaban yan shi'an duniya ya hana zagi na mutanen gari ma kowaye ma mutum dan adam ne wanda yake abin girmamawa imam ali ya hana mu yana fada na sake maimaitawa la takunu sababin imam yake gaya kowa kar ku kasance masu ainihin zage-zage kar ku zage kowa wanda wannan waɗansu macuwa suka yi imam kamar mutane ne waɗanda suke mabiyansa suka kasance suna zagin hawarijawa wanda jawa ma sun ma bar addini ma ba ma musulunci ma suke ba amma aka zo ana zagin su amma imam ya tara mabiyansa ya tattara su ya ce kai kar ku zagi mutane ku daina zagin ko da ko jawa ne kar ku kasance masu zagin su balle kuma haka koren mutum ka zo ka ce wai aƙidar shi a wai ita ce zagin sahabbai wannan zunubin ina mutum zai kai shi waɗanda suke yada wannan fitinar ina za su kai wannan zunubin ranar kiyama sun kusan cewa ubangiji duk abin da suke faɗa yana sa mala'iku suna rubutawa kuma yau matubular sara'ir ranar kiyama duk za a bujiro da abin da suka zo suka gaya wa mutane suka haddasa fitina tsakanin makoci da makoci sun hana zaman lafiya a unguwa sun hana zaman lafiya a gari sun hana zaman lafiya a kasuwanni a wajen ma'aikatu a makarantu ko ina sun ce wai an ci yan shi a zagin sahabbai suke kar ku mu'amala da su kar ku auren musu karku siyar musu karku zauna lafiya da su kaza kaza kaza su da suke yada wannan maganganun sun tabbatar da cewa ƙarya suke yi amma saboda tanan ne suke samun wani abu na tumunin da suke samu na abincin da suke ci tuwon da suke ci na haramun wannan kudin na haram da suke samu saboda akwai wasu kasashe na larabawa waɗanda suke suna yada irin wannan suna turo musu kuɗi su kuma su yada wannan baɗala a tsakanin al'ummar musulmi shi yasa suke ta yin wannan ba wai ba su san aƙidar shi'a ba sun san cewa aƙidar shi'a babu zagin sahabi a ciki ba wani guri a littafin shi'a da aka ce gashi nan nan nan aƙidar shi'a ne duk wanda ya zama ɗan shi'a a aƙidance aƙidarsa shine dole sai ya zagi sahabi ko kuma dole sai ya zagi matayan annabi babu wani guri da aka yi wannan in akwai a fito mana da wannan aƙidar wacce take rubutacciya a cikin littattafan shi'a mutum in ya zo ya yi wani abu shi a kan kansa to wannan kuma wani abu ne wanda laifinsa yana wuyansa wannan abu ne ya kamata dukkan wani musulmi ya kasance wanda yake bin allah da manzansa yake bin hakikatan koyarwa alkur'ani amma ba wai malam wane ya ce ba su malam wane sun ce ba waɗanda duk gaba ɗayansu da yawansu waɗannan wanda malam wani ya ce malam wani ya ce duk gaba ɗayan suna da kashi a gindin su in ka dubiya abubuwan da suke kai yau da za a cire wa'annan abubuwan da ake turo musu da kasashen larabawa domin su yada fitina tsakanin 'yan shi'a da ahalin sunna ko kuma musulmai ma baki ɗaya to lalle da kaga sun zama garama almajirai wanda suke bin tituna akan suna bara garama su sun fi su cin halal wannan almajiran domin waɗannan duk kuɗin haramun ne suke ci domin su haɗa fitina tsakanin musulmai to kuma waɗannan wani abu ne wanda yake Allah ma ya haramta dukkan wani abu da zai kawo fitina tsakanin al'umma Allah ya hana saboda haka ya kamata mu zama masu kwakwalwa masu tunani masu kaifin hankali ta yadda za mu tantance tsakanin karya da gaskiya duk wani mutum kowaye shi malam wane shehu malam wane ya ce kaza ya ce kaza to mu bincike shi mu duba maganar da ya faɗa mu tabbatar wane ne ya yi wannan magana aƙidan tabbas ce haka take a rubuce ko kuma dai magana su ce wani dan shi'a ya ce kaza kenan sai ya zama shi ne za a kafa shi an ci hujja da shi to ashe duk wani dan sunna ma an yace kaza yanzu misali yan boko haram ba ba ahli sunna bane su suna ma cewa su ne ma ahli sunna din na hakika jama'atu jama'atu ahli sunnati lid da'awa wa menene sunansu to idan suka zo suka tada masallaci suka sa bom suka kashe dukkan masallatan masallacin ƙur'anai suka yayyage a wannan masallacin to ga kashe gari sai kurin yan shi'a su zo su rubutu su ce aƙidar ahalin sunna baki ɗayansu ita ce a yi a sa bom a masallaci a yayyaga ƙur'ani sai mu sai a yada wannan a cikin duniya baki ɗaya a ce ita ce ƙidar ahalin sunna saboda kurin wasu tsiraru daga ahalin sunna sun yi irin wannan a wannan ba adalci ba ne. wala yajrimannakum shana'anu kawumin, ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ta'ala yake cewa kiyayya da gaba da kuke da shi dangane da wasu al'umma kada wannan ya kwashe ku ya kasance kun kasance ba ku yi adalci ba Allah ya ce i'dilu ku yi adalci wannan adalcin da za ku yi shine mafi kusanci ga takwa in dai ku mumine ne kuna son Allah ta'ala ya karba ayyukan ku saboda haka kada a dinge wa dukkan wani abu wanda yake ba hakika ba bayani da fassara ta cinikin gora ana cewa gaba ɗaya kaza aƙida shi a bata gino akan zagin sahabi ba kamar yadda muka yi bayani mun rufe wannan babin kuma mun ba da amsa cikakkiya ga duk wanda yake neman hakika insha Allahu muna fatan Allah ya wayar da kan wanda yake neman hakika shi kuma wanda dama ya sani amma yake kin bi ya sani amma yake ci gaba da yada fitina tsakanin al'umma domin kada al'umma musulmi su zauna lafiya to shi kuma al'amuran samun mai da shi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya samu na dukiya akan ya ci gaba da yada fitina tsakanin musulmai ya yada karairai daban-daban to shi kuma wannan ubangiji subhanahu wata'ala ranar kiyama zai yi hukunci tsakanin bayinsa to saboda lokaci zan tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin kuma sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen jirin shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. ministan harkokin wajen kasar iran ya ce akwai yiwuwar kasarsa ta fice daga yarjejeniyar npt idan har kungiyar tarayyar turai ba ta gyara matsayinta ba a cikin wata sanarwa da ya fitar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya mayar da martani kan matakin da majalisar kungiyar tarayyar turai ta dauka na fitar da daftarin kudurin sanya dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya yana mai bayyana cewa wannan matakin ganganci ne don haka akwai yiwuwar jamhuriyar musulunci ta iran ta fice daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta mp haiti matukar kungiyar tarayyar turai ba ta gyara matsayin ta ba ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma jaddada cewa idan har kasashen turai ba su ɗauki matakin gudanar da harkokinsu cikin matakan hankali ba to lalle martanin da iran za ta iya mayarwa yana da gauni shugaban kasar brazil ya sauke babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar daga kan mukaminsa saboda barazanar da yake yi ga tsarin demokuraɗiyya shafin yanar gizo na rundunar sojin brazil ya tabbatar da cewa shugaban kasar brazil lula da silva ya sauke general julio cesar de eruda daga kan mukamin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin brazil tare da mai gurbinsa da general thomas miguel ribeiro peiba wanda da a baya shine shugaban rundunar sojin shiyar kudu maso gabashin kasar wannan mataki na shugaban kasar ta brazil yana zuwa ne sakamakon fargaba da barazana daga janar julio cesa ga tsarin dimokuraɗiyya bayan tarzomar da ta kunno kai a farkon wannan wata na janairu to na kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubo mu mu kwana lafiya daga nan birnin tehran